أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم لعلكم تصلون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga rahama ce da fadla ce da arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a tafsirin wasan ramadanan hijira ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah subhanahu wata'ala jiya mun shigo a cikin suratul namli surat tururuwa darasin mu na jiya sai ya tsaya aya ta shida yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu fara daga aya ta bakwai in ba a manta ba dai da sura take karantar da mu fuskantar da zukata zuwa ga Allah shi kadai kuma ba wanda ya san gaibi sai Allah amma yana sanar da waɗanda ya so su sani daga cikin bayi ne kuma ba wani abu da za a bi face shari'a ba a biyar komai sai shari'ar Allah da abin da ba shari'ar Allah ba ba za a bi shi ba marubucin wannan tafsiri rahimahullahu ta'ala wa jazahu an al-islam wal muslimina khaira yace kuma zakara ta'ala sannan Allah ya ambata mana hamsa qasasin kissoshi biyar li bayani mawdu'i sura don ƙare mana bayanin abin da sura take karantarwa na fuskantar da zukata zuwa ga Allah. Faƙala sai Allah ya ce, Isƙala Musa, ka ambata musu lokacin da adai Musa ya ce, Uzkur Isƙala Musa, yani ka ambata musu, ka karanta musu, sadda annabi Musa ce da ahlihi da matarsa, zaujatihi matarsa. Idan matan mutum tana cikin ahlihi. inda masirihi lokacin tafiyar min madayana daga madayana ila misra zuwa misra ya taso daga madayana zai je misra kan hanya inni anastu naran ni na hangi wuta na cankaye wuta a sartu min ba'idin ma'ana na ga wuta daga nesa sa'ati kun min bi bi khabarin zan zo wajen wutan nan sai ku jira ni nan zan dawo muku da labarin da na samo wajen wannan wutar an halin bariki game da halin hanya dama al'adar larabawa in suka zauna a zango suka haka wuta wanda yake cikin gida yake da gida cikin daji ko garge cikin daji yana haka wuta don in matafiyi ko ba ko cinka ya zo wurin wutar nan ya samu masauki ko gudunmuwa ko wani bayani game da hanyar da yake a kanta to shi na ce sa ah, sa'atikun, kun ga bai ce sa'atiki ba ko zan zo miki wanda haka al'ada ta hanyar yanzu sai a ga mutum mai mata guda ya ce wani sai ce an shiga kai musu ko matar guda ta sai an shiga kai musu to irin wannan ne nan sa'atikun zan zo muku ga ɗaya ta ɗaya ce matar min ha daga wajen wutan nan da habarin da labari wa kana qad Laha, dama ya kasance shi annabi Musa ya bace ga hanya ana hanya ta bace mishi fal insanu malam yace kun ga mutum da nafsihi shi da kai ne mutum ya billu yakan bace hatta ana tsariki har ga hanya amma mahu da gaba gari bi halin mutum duk da hanya gata wani lokaci sai mutum ya ɓace ya kama hanya hadda yana bako ga wuri sai ya ɓace ya kama hanya sai ya yi nisa kuma hanyar ga ba ta kai shi inda zai na ɓacewa na ya kammata to in al'adar ɗan adam da ɗabi'a ta duk daga hanya yana ɓacewa to ina ga addini ya ce zai biya wanda Allah ya aiko duk wanda da wanda Allah ya aiko ya mai jagora a hanyar addini ba shakka fi ya bace dole ma ya bace aw atikum ko in zo muku bi shahadin da yula qabasin bi shahadin qabasin abin haskawa e, biduni idafatin bi shahadin qabasin wa tanwin shahadin wa bil idafati lil bayan ko bi shahadin qabasin yula abin dosanowa ai shola sholatu narin ko sholati narin harshen wuta ira ati fatila akan lagwani aw udin ko kan wani bicci haka in dosano in zo in yada a ga haske kuma mu hasa wuta mu dan ji dimi dimi lokacin akwai sanyi la'allakum taqbaluna saboda ku ji wuta babu badalin min ta'il ibtiali asali ne ta ta sai aka mai da tasba'u min saliya bin nari bi kasar lami wa fadi hasara ta da ke da kudin ji dimi-dimin wata bin albarci saboda sanyin da ake fama da shi ma'ana ya faɗi dalili da yasa zai tafi ya sami wannan wutar da ya cinkaya na ɗaya dai kila ya samu wani mutum wurin ya samu labarin hanya ina hanya take ko kuma ya ɗebo wutan ya zo da ita a haska a ga haske kuma a ɗan ji ɗimi-ɗimin wutan. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فلما جاءها لوكتن النبي موسى يزوج موسى falon ma ja a lokacin da annabi Musa ya zo wurin nan nudiya sai aka kira shi an aibi an burika an sa albarka ai barakallahu Allah ya sa albarka dai man nari wannan da inda wuta ta ai Musa wa man haulaha da waɗanda suke zagaye da wannan wutar ai mala'ika mala'iku awal aqs ko kuma sun koya haka man fil nari mala'iku wa man haulaha alayhi musa wa baraka ilin baraka ya ta'adda bi nafsihi yakan tsallaka ya kai ga mafuli da kansa wa bil harfi kuma wani lokaci sai an taimaka mai da harafi wa yuqaddaru ba'du ana kaddartawa baya man fi makanin nari wanda abba gidan wajen ai buri kaman fi makanin nari an sa albarka ga waɗannan da awurin da wuta take wa man haula a da waɗanda suke zagaye da wuta wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu min jumlatin hanuriya suna cikin jumlar abin da aka kira annabi Musa da shi wa ma'ana wa ma'ana dai tanzihullahi tsarkake Allah min as-su'i daga mugun abu ya Musa ya kai annabi Musa إنه شيء ولا شعن أي شعر أنا الله الله كنيني الله العزيز ما بو أي الله كنيني هكما الجامع واللي حدا بين صفتي العزة فكان يصفه فيديو ديو لإزة لهكما والهكما وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ثم bayyana lahu hikimata sa'annan Allah ya bayyana mai hikima bi kaulihi da cewa dai ta'ala wa alki afaka ka jefar da sallarka ma'atufun ala muqaddarin jumla ce da aka yi alatinta akan abin da za a kaddarta dalla alaihi ma qablahu abin da yake gabanin sa shi ke akai ya Musa yadda al'amari yake ni ne Allah mabuwayi mai hikima amin bi ka tsayo akan imani da ni wa alki asaka kuma ka jefa sandarka literal izza don ka ga buwaya da gagara wal hikimata da hikima cikin buwaya Allah cikin hikima Allah zai dan yan ma wani abu na buwaya da hikima fa alqaha da ne Musa jefa sanda ma ra'a lokacin da annabi Musa ya ga sandan nan ta tazzu tana motsi ta taharraku tana motsi ka annaha jannun kamar karaman macijiya hayyatun macijiya hafifatun mai saukin jiki sari'atul haraka mai saurin motsi ma a kibari tuffati hata da girman jikinta walla mudbira da ne Musa ka tsana ta rike ta kowa macijiya sai ja da baya walam aqib bai dawo ba ayarji ala aqibihi bai dawo baya ba da ya jara da bai kuma dawowa ma walam yanta zurbe jira ba walam yatakallam bai magana ba Ƙala ta'ala sai Allah mai girma ya ce, Ya Musa, ya kai Musa, la ta hau, kada ka ji tsoro min ha daga sandarka, inni ni la ya hafi ladayyar mursaluna, manzanni su jin tsoro a wurina, inni a wurina, min hayyatin don maciji wa gairi ha da waninta. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين إلا سيدي لكن سيدي من ظلم وان ده ظالمش man zalaba nafsahu wanda ya zalunci kai ne da kufrihi da kafirci ne wa isyanihi da sabo ne su manzanni babu tsoro gare su a wurin Allah sai dai wanda ba su ba na ire-iren masu zalunta kansu da yin kafirci da yin sabo sun mabaddala husnan sannan shi ma wanda ya zalunci kai ne da kafircin ko sabo in ya canza zuwa ga abun kwarai ba da in bayan mugun abu da an amana ya yi imani daga kafirci ne wata ba ya tuba daga sabo ne fa inni ghafurun hakika ne mai gafara nake rahimun mai jin kai aghfiru ina gafara wa arhamu ina rahama wa adkhil yadaka ka shigar da hannunka fi jaybika a cikin wayan rigarka sautil qamis wayan riga takhruj hannun za ta fito khilafa launaha bamban da launin ta na asali mina da kutuma na ja dan annabi Musa jajir yake za ta fito bai ba a fara min gairi su'in kuma ba don wata rashin lahiya ba baratin ba don ciwon kuturta ba ha shu'a'un hannun za ta fito ta da haske mai kashin ido yi kushin basara da yake ruhe gani ayatun aya ce fi da ayatin daga cikin ayoyi tara mursalan biha da aka aiko ka da su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da jama'ati innahum su fir'auna da jama'a dai kanu sun kasance qauman mutane fasiki na fasikai zulmi ala bani isra'ila saboda suna zaluntar bani isra'ila bitta'abidi da bautatar da su wal qatli da kuma kisan su فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فلما جاءتهم آياتنا لوك تشند آيوهم متكذوما فرعون دجماعة مفسرة بيننا أي مبيئة لحسك واضحة بيننا قالوا تسكتي هذا سحر مبين وانا فيه ليني بيننا بين ظاهر bayyananne dalili waje wa biha suka yi musu da awayen Allah lam yaqirru musihurushi ba ba su tabbatar da awayen Allah ba wa qad kanata an mu amma rayukan su sun yaqini a kanta ai ta yaqanu annaha min indillah a cikin zuciya sun tabbatar da cewa ayoyi ne daga wurin Allah amma suna musu da baki zulman don zalunci wa uluwan da متكبرت أي تكبرا دم متكبرت عن الإيمان للإيمان بما جاء به موسى دع عند عن موسى زولش راجع إلى الجهل وأن الجملة تنقوم من موسى وجعلوا بها ظلما وعلوا فانظر كديبا كبيري يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان عاقبة المسلمين يا يا كرشم فنتاك تفنشي allati alimtaha wadda ka daga ka san da ita karshen nan na mabannata min ihlakim na halaka su la'annahum domin su khalafu sun saba ma ma arsala Allahu bihi ilaihim abinda Allah aiko musu wa kullu man khalafa amra Allah duk wanda ya sa'a ma umarnin Allah fa akhiratuhu karshe ne addimar rushewa wal halaku da halaka duk wanda ya sa'a ma umarnin Allah to karshe ne rushewa da halaka ita halaka ba sai an hatsara ta ba amma addimaru roshewa tana da ma'ana daban-daban ma'ana da kana da matsayi cikin al'umma ko mutunci cikin al'umma sai ka ci gaskiya Allah to duk sai Allah ya zube matsayin nan da mutuncin nan ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ثم أشار تعالى فأنا الله ما ينوني إلى القصة الثانية ذو القصة تبيو فقال أتشي na Dawuda? hakika mun ba Annabi Dawuda wa وسليمان da annabi Sulaimana ibna ɗansa ilman sani Allah ya ba su sani Allah ya ba su ilimi bil qaba'i da hukunci bainan nasu tsakanin mutane wa ulima kuma an karantar da su an sanashe su man duk tsayin furucin tsuntsaye wa gairu zalika da wani wannan an sanashe su in tsuntsu ya yi kuka sun san wanda ya ci kowane sautin tsuntsu suna jin abin da ya kawai suna jin yaren tsuntsaye waƙala suka ce shukuran don godiya da lahi ga Allah alhamdulillah godiya na tabbata ga Allah Allah zai na wanda ya fifita mu bin da annabanci wal ilmi da ilimi wata tsiri jini da hore aljannu wal insu da mutane wa sha'il da shaytanu ala kafirin ya fifita mu a kan halittu ne da yawa min ibadi ilmu'minina na bayan sa mu'minai ma'ana Allah ya ba annabi Dawud da annabi Manu ni'ima ta ilimi da ni'ima ta alƙalanci da ni'ima ta sanin maganar tsuntsaye da ni'ima ta horewa aljannu da mutane da harshe annukan gararu da Allah ya hore bancin shi kuma Allah ya hore ma annabi Dawuda iya sarrafa ƙarhe a yi sutura wa allamna hu san'ata labusin lakum sai ya dama ƙarhe gaba da aka dama yau ya yi rigar sulke ya yi abubuwa daban-daban ga annabanci ga zabura saboda ka mun fahimta a cikin wannan aya akwai dalili akan darajar ilimi da ɗaukakan matsayin ilimi da gabatuwar ma'abuta ilimi da kuma cewa lalle ni'imar ilimi tana cikin babban ni'ima daga cikin ni'imomi kuma duk wanda Allah ya ba ni'imar ilimi ya fifita shi akan wanda bai ba alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ilm to huwa rika sulaimana sulaimanu dawud annabi sulaimanu ya gaji annabi dawuda me ya gada annubuwata annabanci wal ilma da ilimi wal mulka da milki. ba dukiya ba don annabawa ba a gadon su ko kwabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu an anbiya la nuratu ma tara da kana sadaqa mu annabawa gaba ɗaya mu ba wanda aka gada duk abinda ba annabi ya bari matsayin sadaka yake matsayin sadaka yake gaba ɗaya don haka ba a gadon annabawa ta kuɗi dole baki auladihi Sulaiman shi ya gadi annabi Dawud da ba da sauran 'ya'ya ne ba wa kana li Dawud tis'atu ashara waladan Dawud na da ɗa goma sha tara Suleiman wahidun minhum Suleiman dai ne daga cikin su daga cikin su goma sha tara ba wanda ya gada annabanci, da ilimin da mulkin sai Suleiman wa asha Dawud annabi Dawud ya rayu ne ata sana shekara ɗari shekara ɗari yayi don lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu sai Allah ya ban annabi Adamu sai zuriya sun ka to gurguzu gurguzu ga sunan kamar sunge kaman kwari gurguzu gurguzu sai annabi Adamu ya ga wani mutum guda cikin su mai kyau mai kyau mai kyau kwarai sai ce Allah wanga wane na wanga annabi Dawuda na Ya ce kai Allah a ƙara mai shekara 40 cikin shekaru na a ɗibi shekara arba'in cikin shekaru na a bashi sai Allah ce tau an ka ɗibi shekarun annabi Adamu guda arba'in an ka ba annabi Dawuda a kwana a tashi a kwana a tashi annabi Adamu ya shekara sassan ba da sun ƙare kuma sun ƙare ba sai mala'ika ya tau sai ce a shi wanda sauran ranar shekara arba'in an kai sama an kai ƙasa ya ce lallai shi sauran ranar shekara arba'in an ka ce a'a Adamu ka san ka ba wani daga cikin jikokin ka shekarun na arba'in yace da dai ba ai ba hadisi na hasan ya tabbata a cikin tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to daga nan ne ɗayan annabi adamu suka gado musu suka gado mantuwa suka gado kuskure annabi adamu ya mace ya ba da shiga ta arba'in sai ya tsaye lallai sauran shekara arba'in a ah, adamu arba'in nan na kyauta kai da annabi da kabba <laughs> Allahu akbar wa bainahu wa bain Musa tsakanin annabi Dawud da annabi Musa hamsu bi at sanata wa tisdan wa sittuna sana shekara ɗari biyar ne da sittin da tara da wucewar Dawud zuwa zuwa Musa shekara ɗari biyar da sittin da tara wa asha Sulaimanu ya rayu layyifan wa hamsin sana shekara da wani abu ba wa bainahu wa bain Muhammad tsakanin Sulaiman da Muhammad alfun wa sab'u mi'ati sana shekara dubu da bakwai duk da waɗannan maganganu suna neman dalili tabbatacce kuma ana samu ne cikin littattafai na Isra'iliyanci ba aya akwai ta faɗa haka ba ba hadisi ba ille labari na na tarihi shi na ma da ya rubuta na don kun ga bai ce manzon Allah ya ce ko ya ce kama kawo magana ɗaya haka zube saboda shi maganin da ya can cikin littafan tarihin ɗebo sa don haka sun maganin ga zaman kawai na shekarun gaba su da tabbaci don ba Allah ya faɗe zo ba manzo Allah ya haɗe zo abubuwa na ko da suke gaibi amma inda Allah ya faɗa ko manzo ya faɗa da ya shi kenan babu wata tantantama amma duk wanda ya faɗi tsakanin annabiwa da annabiwa da shekara za akwai to akwai buƙatar ina ya samu maganar nan don sadda an kai annabawan shi biyar to wani su haman shekarun bai san ko nawa na da haka irin waɗanda maganganun ba wai ɗaukar su aka yi ba ɗari bisa ɗari illai dai a karanta daga baya kuma a faɗi matsayinsu kamar haka وقال Suleiman da وقال Suleiman عن ya يك على جهة shukuru akan jihar قوليا ga Allah ziyarata alama wa rifahu rumin da ilimin da tsari bisa ga abin da ya gada na ilimi wannan nubuwata da annabanci wal khilafa da halifanci. ya ayyuhan nasu, ya ku mutane ullimna man tsaye an sanar da mu yaren tsuntsaye kowane tsuntsu ya yi kuka a nan suleiman ya sha abin da ya kawai duk wata dabba ma ta yi kuka a nan suleiman na sha abin da kawai a ga iyakar ilimi ne ai fahama fahimta aswatihi sautin tsuntsaye da dabbobi wa utina min kulli shay'in an ba mu komi tu'tahul anbiya da aka ba annabawa wal muluku da sarakuna duk irin ni'imar da Allah ta ba annabawa da irin wadata da karfi da ya ba shugabanni to Allah ya ba annabi Sulaiman inna hadha al-mu'ta wannan abin da Allah ya bamu lahu al-fadl baiwa ce al-mubin bayananna al-bayyin bayananna al-zahir bayananna wannan ah, maganar annabi Sulaiman kenan game da baiwar da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya bashi da godiya a kanta. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان جنوده aka tattara ma annabi Suleiman runduna ce, Jumi'a aka har hada runduna ce, min aljinni na aljannu wal da mutane wa tsere da tsuntsaye. da annabi Sulaiman in zai taya sai an taho da su gaba ɗaya an tattara su za a azamai kujera dubu ɗari kujera dubu ɗari manya-manyan mutane su hau kusa da shi da sauran mutane sannan manya-manyan aljannu masu mukammai su hau da sauran aljannu sannan tsuntsaye su taho su yi musu inuwa sama sannan iska ya taho ya ɗauke su gaba ɗaya a ta da za a na la ilaha illallah رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كارتا مش وهو شر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير أكثر سرامة عن النبي سليمان رندنا رندناتين الجنود متاني ذا قنعي في مسير الله جوات تبيع ذي هكا هكا ينزع ينزع أتهيا ينزع أتاش لغناء أتهيا وتجاها سيأذى كجيرا دبو أي sai a zauna duk sun gama zama su ko sun tsaya su yi musu inuwa su bude hikayen sai iska ya taho ya ɗauke su babu rigima babu rura ba irin wani jirgi ga ƙara ba shi na shu lahiya lau iska mai laushi mai daɗi babu tashi hankali babu zulumi wurin tashi babu zulumi wurin sauka fahimtu yuza'una ana rarraba su yujba'una ana hahada su kuma yusaquna sannan a gargada su ma'ana za'una kowa wurin zama ne daban kowa da mukami ba ko taro aka kai an ka aka kujeri a ne kujerin daban-daban ne to haka kujerin Suleiman na gaba gaba daban masu bi musu daban haka dai hawa hawa hatta a atau alawa din namli sai da sun ka zo rahin tururuwa Kuwa bi ta'if a da'ifa yake Ɗa'ifa jaha ce cikin makka daga makka zuwa ɗa'ifa bai wuce kilomita tamanin ba au bishami ko kuma rahin yana a sham siriya wasu malamai ma suna ganin rahin nan na watin namli a ɓangaren yaman yake wallahu alam ne Allah da ya ce rahin tururuwa tunda Allah bai wada wani gari yake ba shi Allah bai wada wani gari yake ba dai rahin tururuwa duk inda yake da qalan namlatun sai tururuwa ta ce cikin tururuwoyi wadda a isa sarauniyar tururuwa hiya malakatun namli ita as sarauniyar tururuwa lamara ajun da Sulaiman lokacin ta cinkai rundunar Sulaiman ta e ta ce ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa udkhulu masakinakum ku kuyi maza maza ku shige ramunku la ya haɗi mandakum sulaiman ka sulaiman ya to ya tattake ku wahum la ajnudu da runduna wa hum la yashkuna ba sani ba ay yaksirannakum ya kakkarya ku fa yaqbi alaikum ya kashe nuzilan namlu aka tsaye da tururuwa manzilatul uqala a matsayin masu hankali tilki da daga magana an kai magana tururuwa kawai mai hankali ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa to kudi ba tururuwa yanzu shugaba ta ji wata kawa talakawan da nasiba ta kin kai abin da zai talakawan da nesa amma tana ɗaukan matakin kai ya kaso da su tururuwa ga mutane suna ji suna gani ana cutar da yan uwansu sun yi zuron, sun yi zugon sun yi kwayan sun sun yi shu tururuwa ta cinkai abin da su da yan uwanta da nesa a matsayinta na hakima tururuwa a matsayinta na sarauniya ta yi sanarwa ya ku jama'a tururuwa kowa ya shige ramu ne ga abin da Suleiman nan kasu ta ke mu ashe kenan haƙƙin shugaba na iya ya cinkai abin da zai talakawa ne ya ɗau mataki duk da dabba ga ta ƙwaro haka ta yi bane mutum mai hankali wala kada karramna bani adam sannan a cikin maganar ruwa akwai hikima ta wa annabi Suleiman da runna ta uzuri ta ce wa hum la yashkuruna kenan ba daga gangan ba ruwa to ya kamata kenan duk wanda adda shugaba ya rashida da hikima yana da tunani yana da ba talakawa ne uzuri da na gaba gare da na daidai da shi shine musu uzuri fatabassama bahikan sai annabi Suleimanu ya yi murmushi shina mai ruhewa da dariya murmushi harko dariya ƙarshe Suleimanu ibtida'an harko murmushi ba hakan an ƙarshe min kauliha saboda maganarta kaga ya ji maganarta ya ji sanarwar tururuwa kuma di ba sarauniya gaba tsayawa ta yi bidan mai sanarwa ba a'a ita ta yi sanarwar da kanta ba tsaya ta sai ta biɗi mai sanarwa cikin jinsin tururuwa ba wanda shi kakin gwamnatin tururuwa shi waɗi a ita sarauniyar ta yi sanarwar da kanta don ɗaya himmantuwa da kulawa da haƙƙin talakawan da kar ta tsaya shiriri ta sai ta fi mai sanarwa har a kawo a take kenan shugaba gaggauta ba talakawa haƙƙinsa ya kai Allah ka azza shugabanninmu ba talakawan su haƙƙin Allah ka ba talakawa hankali da shugabanninsu Allah ka shirya talakawa da shugabanninsu gaba ɗaya wa kada a hu annabi Sulaimanu ya ji wannan magana ta tururuwa min a amyalin tun tsawon mil uku tun kai mil uku shi kawo hamalatu ilaihi rihu iska ya kawo mai magana fa habasa junudahu sai tsaye da runduna sai hina ashrafa ala wadihim sadda ya kusa ga kai rahin tururuwa sai ki zo a tsaya tik a tsaya hatta da halu biyu ta sai tururuwa sun gama shigewa gidajen wa kana junduhu rundunar annabi Suleiman ta kasance rukubanan akwai mahaya dabbobi wa mushatan akwai na ƙasa iya hazo sai riga wannan tahiya don tahiya iri iri annabi Suleiman kai shina ta iska shina ta dawaki to duk dai shi ma irin wancan maganar cewa tun daga mil uku annabi Suleiman ya ji maganar tururuwa kuma iska ya kawo mai ita magana ce da ba da tushe ba da dalili a cikin dalilai na Qur'ani ko sunna kawai dai maganar bani Isra'ila ce kuma ma ƙarshen aya eh, ita ayar ma tana nuna ba haka bane tun da ci an kai hatta idza atau ala wadin namli ashe kenan ba can daga ne zai ji magana ba sai da sun a kawo gadda wurin atau ala wadin ne. duk da wasu na iya fasarawa atau ma'ana dai suka yi kusa kai ma ƙara ba sha'an yau na hukuma amma dai maganar gaskiya an same ta na a cikin dattawan tarihi ba ta da ragwama ba ta da zama biya wa annabi suleiman yake rabbi ya ubangiji auzi'i Allah ka cusa mini alhimni Allah ka cusa mini shi ne Allah ya cusa ma cikin zuciyarka an ashkura ka in gode ma ni'imarka allati an'amta alayya wanda kai ni'ima gare ni da ita wa alawa dai kuma kawwa mahaifana ni'ima wa ana amala salihan Allah ka cusa min in yi aikin kwarai shi manzo annabi yana roƙon Allah shi aikin kwarai tarbahu wanda kake yarda da shi wa adkhilni Allah ka shigar da ni bi rahmatika da rahmatka kaga ba don aiki na bai da aiki na ba bi rahmatika bai ce bi amali ba gashi manzo Allah ka shigar da ni da rahmatka fi ibadika salihin cikin bayanka salihai al-anbiya ya annabawa wal awliya da waliyan Allah na gaske don waliye kashi biyu suke akwai awliya Allah akwai awliya ush-shaytan suna nan cikin Qur'ani ko Allah ce ala inna auliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun gaji wal yahzan can gorin wanda shi dan sai ce faqatilu auliya ash-shaytan kaga auliya ash-shaytan wal yawm wajina na auliya Allah can auliya ash-shaytan kenan cikin qur'ani ma ya kasa maka waliyai biyu dole ma waliyai su zama haka waliyan Allah da waliyan shaytan to wasu sai su buge gaba dai ko wanda an kace ma waliyi waliyi na auliya ba? to wannan na ibnu abbasin radiyallahu anhu ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yi hali daga kisan tururuwa bayan ma tururuwa da wasu dabbobi ya hana kashe huda huda hadisi ne ingantacce ya hana kashe hankaka wadda abbaka kirim ba ta da layin wani tsakiyarta mu an kaka mun ba layin wani gari ta bakiya to akwai wata wadda ka gaba dai ba sunan su guda ba da larabci mai layin wari tsakke ta sunan ta gora mai wadda ka kirin ba da wari ko dan sunan ta suru to suru annabi ya hana a kashi kuma ya hana kashin tururuwa kuma ya hana kashin kudan zuma ba a kisa sai dai bisa ga lalura wajen gani an kunna wuta don a gano zuma wata san mutu wannan kaga lalura Abu Dawud ya rawaito hadisin da Ahmad kuma sahihi Imam Buhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i sun rawaito cewa wata tururuwa ta ciji wani annabi daga cikin annabawa sai ce duk akwai wani gidan tururuwa sai Allah ya mai hayi yanzu don tururuwa guda ta cije ka kaka halaka al'umma na al'ummomin da suke wa Allah tasbihi tururuwa tana wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yasabbihu bihamdi ko ma. wata riwaya Allah ce mai fahalla latan wahidatan kai annabi me hana ka kashe tururuwa guda tunda guda ta cije ka su sauran ne Allah yanzu kaga wannan ana karantar da wanda ya layi shi ya layi a musulunci babu jahiliya babu ta'assubanci irin yadda arna kai ya an kashe musu mutum guda wani wuri sai su bi jinsin mutanen suna kisa amma mu musulunci ka hana muna inda musulunci ba yana tarbe mu ba musulmi arewa suna bin kartar musulunci da yanzu ko kwara in yamur babu kafar ta wanda sun haka ce mana yan uwa can inugu da imo da sauransu sai mu ba mu kashe suna amma Allah bai yadda ba don wani ya kashe musulmi can mu ba mu tawa mu kashe in yamur nan don shi bai ko sa an yi ba ba shi ya yi ba wala ta zudu wa zuratu wuzar ukhra lahin wani bai shaho wani amma su saboda jahilai na takwallai na kahirai na arna za haka in sai su yi wata sun haga dama amma muka ga musulunci ka tankahu musulunci da shugabanni suna biya suna lallashin mu kuma muna bin karanta sautan hodiyo ai da an yi ta takari Allah ƙara tsaye shi mu akan karanta sautan alƙur'ani kar ka samu wuce wuri kuma Allah shi muna maganin su an ba muna haƙƙin mu gare su to shine Allah ce min ana tururuwa guda ibnu afiya rahimahullahu ta'ala ce tururuwa wata dabba ce mai wayo mai ƙarhin fahimta tururuwa ba tana jin kamshin abu daga nesa takan abincin da ta yi gida kuma wajen gidan wurin saƙa shi gwanin ban sha'awa za ta aji abincin da ciki kuma in za ta aji abincin za ta raba shi juli ta ɓari don haka bar ƙwara cikin ƙasa an kai ruwa cikin ruwa da to sai ta bi duk ƙwara ta raba ta biyu Za a ko an ruwa ba ta shirowa kaga ashe akwai hankali ga turuwa ko akwai wayo sai ta raba da biyu kenan ana son mutum ya san hanyoyin tattalin arziki ne ga dabba ta san hanyoyin tattalin arziki ku dibo da turuwa ka jida ga kaka ta ita jida ana yanka ana girbi ma tana jida ta jidi gero ta jidi dawa ta jidi mi duk ta kai cikin ramin ta ta aji abinda an ka ce tururuwa abincin shekara biyu ta ajiyawa duk shekara to kuma abincin shekara biyu ka san komai ta kai rabi taka ci ga shekara rabi don tana hitowa a kobancin sannan tana yawa ta tana ciwo don haka za ta ci rabi ko da shekara ka taho a haƙƙin girbi tana da abincin shekara da rabi kuma ta koma aji na shekara saboda dubara a gani amma mutum mai hankali ya samu kuɗi ya ce ta almubazzaranci mata ne na da buƙatar abinci da abin lalurorin gida ya ta yi wurin shirho da duk ya kashe su wani da an yi albashi sati guda bai da kofi yi ta yunwa gida ne a ƙarshen wata da ƙyar ta wata shi shiga cin bashi saboda bai da tunani bai da kanyan hankali ne ya tsara al'amuran gida ne in ya samu kuɗi ya kamata ya kasa hasu ya zauna ya ɗauko takarda da biyu. ni a abin bukata da nan zuwa kaza bai yi sa a jiyo ɗaya zai yi ga mai nama ya saye ga mai kwai da kwai ya saye na ba gashi nan ta shiriri rita. bai iya sayan ko rabin buhu ya ajiye gida ne da an mai albashi ko ya samu kuɗi ko kuma zai ya an yi noma ya samu abinci ne ta ɗauko a raka kasuwa ana sai zuwa da an kai kaka sai a kama ganin dan masu kasuwa ko wajen da da jabar sama ba gani da amma haƙi nan zagar zagan kasuwa amma kuma da lura ta Allah sai san mana da san mutu to ba a dai sanya haka ne sai da lura kakka sai da abincin ka sai da lura abinci ajewa akai in mutum na da iyali in kana da kwano goma ka samu kuɗin ƙaro bin kwano sawo ka ƙara bisa ga waɗannan ba baya kan ci ba shi hankali shi wayo amma ka rika abu ya bi iska ka yi ajiba ka kama tsuwa kai da iyalin ka ba hankali a wannan da turura kun ji abin da ka ajiya in ji malamai akwai wani nau'in abinci da in an ka raba shi biyu zai hana ya toho to tururuwa cage shi take ta kasa shi hudu don ta san in ta yi raba shi biyu toho shi ne to sai ta yi mai guntu hudu shi Ka ga dubbe sanarwa Allah ta wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanin ibnu iya game da halittar tururuwa wal ilimin inda Allah وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين wa kana ya tafakkadu jaishahu annabi sulaimanu shina zagaya mayaka ne shina shiga cikin mayaka ne shina zagayawa ya ga wa annan wa abbe nan ya tsari yake ina an ka samu matsala ina ake lahiya lau akai kamata shugaba wata tafkadar tsaira sai binciki gungun tsuntsaye tunda akwai bangaren aljannu akwai bangaren shaidannu akwai bangaren mutane akwai bangaren tsuntsaye to sai zo bangaren tsuntsaye liyara don ya ga alhuda huda huda huda allazi ya ralma a wanda shi tsuntsun huda huda shina cinkan ruwa ta hatal arlin ƙarƙashin ƙasa. in huda huda ya sauka na yan akwai ruwa na inda muke da ya diba ƙasar gawa da kasan ginin zai haganin ta sai Allah mai zama ita kamar gidan yana cinkan ruwa Wai dullu alai da in mamaki za ka yi masu kere kere sanar su ga tsuntsu Allah ya ba shi wata wata aya sai ba mutum ba shi ba sai ya sa wani majizi ba mai kawo mai kusa nesa a'a da ya diba da irin da Allah ya bai nan gurin ga yana ganin akwai ruwa kusa da ya diba ya ruwa sai ce ma annabi Suleiman akwai ruwa sai annabi Suleiman ya ce mala'iku su tona ruwan da aljannu astagfirullah aljannu sai aljannu su tawo su kama here wuri su kama here wuri kai tsaye sai ga ruwa sai a yi duk bukatar da ake da ita wai dullu alaihi yana dalili da ruwa da na ƙarfi da tono ne fiya gare ta duk inda ka gaya kwas da cinin baki ne to akwai ruwa wurin fatasta har ji hushe ya ɗinu sai annabi suleiman ya kire shi ɗannon aljannu a sa su wannan aiki su gina wannan lihiti ya ci suleiman saboda buƙatuwar suleiman ilaihi zuwa ga ruwa lissala don sallah falam ya rahu annabi sulaiman da ya zagaya cikin gungun tsuntsaye yana bincike sai da ga alhudu kuda ba faƙala sai ce mali la arar huda huda wai me yasa ne ban ga huda huda ba ai a araba ali ma'ana ali shin wani abu ya gitta ni wanda ya hana ni min ru'yati daga ganin huda huda am kana min al-ga'ibina ko bai nan falam arahu don haka abban gane shi bala gaibati don kowa dai falam ma ta haɓaka a lokacin da annabi sulaiman ya tabbata lalle dai huda huda bai wurin ka. kala sai ya ce la u'azzibannahu lalle zan yi mai azaba azaban shadidan azaba mai tsanani ta aziban azaba mai tsanani bi natfi rishihi a hiji gashi ne wa zanabihi a daƙe bundi ne wa ramihi bi shamta a kada shi ga rana wala na min al-awwam bai iya eh, hana kai ne daga kwari sun tsoya an ka hihije shi an ka dace bundi ne an ka jewa shi ga rana kwari suna hawan jiki ne bai iya kakkabewa ga zahin rana ga hawan kwari ga jiki ne kaga an azabtar da shi wannan wato ladabtarwa ta irin ta gidan soji tunda sojojin annabi Suleiman kaga soji in yayi lahi ladabtar ko da za a yi mai ana mai irin ta horon wallahi A'a, baka azaba a gwada mai hira ta kowa a azabtar da shi da azabin mutum biyu don shi soja na kenan tun daga sunna annabawa akwai jan kunni da ladabtarwa ga wanda ya saba wanda ya saba ba kyale shi akai ba ana ladabtar da shi ana jan kunni ne kuma ba rashin tausayi na ba kuma ba rashin rahama na ba a in dai da sunan tarsuwa na kuma bisa ga hanyar da ta dace daidai aula asba hannu ce ko kuma zan yanke shi adaban ya ladabi ne na irin gidan soja aula asba hannu ko zan yanke shi da kada ihulqimuhi in kace makoshi ne aula ya ni bi biyu mubinin ko ya kawo hujja ta kaman ma ji abu uku annabi Sulaiman ya faɗi ko dai ya yi mai azaba mai tsanani ko ya yanke shi ko ko shi faɗi maharin tafiya dai bai sanar da shi ba ko abin da ya sa ta ko ina ya so kaga mataki uku jin to amma na harkar bishi aka fara hago kwan ina ka zo in ya faɗi hujja to in bai faɗi ba na ƙarshe na kasance na ƙarshe shi za a fara da shi la yatiyanni binunin mushaddada maksura la yatiyanni ba'daha ya ulul mutakallim وقرأ مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة أو ليأتينني وبعدها ياء المتكلم بسلطان هجة مبين تكمما ببرهان دليل بين بينا ne zahir ala uzuri akan uzuri ne ko dai ya kawo uzurin da yasa ya tafi ko kuma a yi mai hukunci fa ma ka ba ghaira da'i فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين طيب. فمكث sai ya ɗan jinkirta gaira ba'idin ba kwarai ba ya yi jinkiri kaɗan da fata hilka da fama kafa ko kuri a dubban da ya fama kufa gaira ba'idin ya ah, yasiran min zamani dan kaɗan na zamani jim kaɗan wa hadara da Suleiman sai zo wurin Suleiman sai ga shi ya halarta inda Suleiman sai ga wada wada su ya dawo ya sauka Mata matawafi an yana da kankantar da kai da rafi ra'azi ya daga kai ne sama wa irha'i zambi ya saki bundi ne ma'ana ya tare ma annabi Sulaiman wata na hayar saki hika kai ne fa afa an wuce annabi Sulaiman ya yi, mai don ya san yare wata alahu amma da ke bi gaiba digi sai annabi Sulaiman ya tambaye shi can inda ka tayi shawagin da kai yo mi ka gano fa qala sai huda huda yace ahattu bima lam tuhibbi na sano abinda baka sani ba kaga annabawa ba san dai yake tunda a dangana tsuntsuwar ta gano annabi Sulaiman ya san da shi to inda ya san gaibi ana ya san da shi da sai ya ce mahu da a a'a ina ka ka sanin abin da ban sani ba ni ne na san gaibi tsuntsuwar ki ma annabi na san abin da ba ta sani ba kuma annabi bai mutu ba tsuntsuwar ki ma manzon Allah na san abin da ba ka sani ba ko manzon Allah bai ta shi ba ashe har da tsuntsu na iya sanin abin da annabi bai sani ba sai Allah ya so ya sanar da shi ashe annabi ba san gaibi ba ke? sai da Allah ya so ya sanar shi ai ittala'atu na leko alama lam tabbali alai abin abinda baka leko ba wa alimtu ma lam ta'lam anta wala juluduka na sano abinda baka sani ba kai da rundunarka na mutane da aljannu wa hadal kalamu wannan magana ta tsuntsu huda huda tambihun fadakarwa ne da Sulaiman ga Annabi Sulaiman ala bisa ga anna adana tundihi dan karami cikin runduna dai kada a haɗa ilman ya san ilimi bi malam yuhid bihi abin da shi Sulaiman bai sani ba huwa shi li yakuna don ya zama lutufan jinkai bihi gare fi tarkal fi tarkal ijabi ga bari wannan wata karatarwa da Allah mai kashi kuri gashi tsuntsu da ɗan karami cikin runduna dai ya san abin da bai sani ba to wannan karatarwa ta ga malamai kasu yi alfahari kasu yi kuri kasu yi karfa gyaran kure ga almajiransu almajirinka Allah na iya fahimta sai abinda wallahi baka fahimta ba almajirinka sai ka karanta shi sai Allah ya sa ya gano abinda Allah bai sa ka hararo shi ba kai sai ya tuna maka to zai haƙi karma ka ce yaran ma ba a mallali yara in ya kula zai a kyale a sai haka nan sai ya wuce a ce a sabbe ni haƙƙon a gyara a ado in mutum ya faɗi abubuwan da a kuskure sai a gyara kai wannan shine fawa shi ko ya gyara mai kai ya wuce kai ya ga an ran mai kai ya ga ba girmama shi ba ai gyara ma kure girmamawa kure da nufi ka ga annabi Sulaiman ga tsuntsu ya san abin da bai sani ba to bale mutum waje ituka na zo maka da min saba'in daga ƙasar saba'a da sarfi min saba'in da sarfi ko kuri a da sarfi min saba'a kabilatun bil yaman wata kabila ce a yaman sun miyar an ambaci sunanta bismi jaddin lahum da sunan kakan kakan su a suna ne to sai aka sama kafar suna ne bi tibari sarfihi don la'akari da sarrafa shi bi na ba'in da labari habarin labari yakinin tabbatacce sabitin tabbatacce ko da ya ce to annabi Sulaiman ne da kasan Yaman ne can wajen na gano abin da ba a gani ba na to ma da labari tabbatacce to kafin labarin nan a darasin jiya kenan za mu ji bihu da huda yan gani ni zai haɗa ma annabi Sulaiman ya al'amari zai kaya a darasin gobe kenan eh shirka a darasin gobe kenan to amma kahin ka nake jibi ko to a darasin gobe kenan to a darasin gobe ah, to amma kahin nan malamai suka ce gashi Allah subhanahu wataala ya nada hikima da ilimi ya ba tsuntsu ga alhuda huda ƙwararren injiniya na ga tururuwa ku ji irin yadda suka gina gida a cikin ƙasa yadda tururuwa ke da gida ku shigo da aka ruwa kamar da bakin ƙwarya kuma da kun kai gidaje na wadannan sai ruwa sun ci ku amma haka ruwa ba su shiga gidan tururuwa in kana su ka ne, bari sai an ruwa kamar ni ka zo ka ce fasa gidan tururuwa za ka yi a gani kana gani ne da ruwa ciki busa sai za a gani saboda ta san wata ka saka gidan wani ruwa ba su shiga ciki to da ruwa ta iya ginin gidan da ruwa ba su shiga ciki amma ɗan adam sai ya gina gida ruwa su kan ciki gata tana bayar da ga abin nan ya kima da zuma kudan zuma ita ko tana bayar da abinci abin sha magani ƙwaro na ha kiwa da Allah ta da shi kashi ne na aka sha aka ci aka magani kashi ba ga gurzumin ƙato ba a ko son ganin kashi ne mutum ɗan adam tare da an karraba shi ba shi kai ne bai son ganin kashi ne bare wani ya gani amma ga ya ƙwaran ya zuma ana shan kashinta ana ci ana magani Allah ya tattara mata wuri guda abinci magani abin sha kuma abin harkatawa. don wannan dankon zuma ana hidila da shi dori da shi a gandun sai a samu zare a dunkula tsakiya wannan a dankon zuma sai a hidda kai ne sai a kunna wuta yana ciwo da kasan kendur na ci can da haka suka da shi suka wuta a abin haka ga gizo-gizo mai saƙa ji saƙa gizo-gizo in kakka gizo-gizo ya yi gida ne hori, da rasa inda hanya ta ciwo da ya ka sassaƙa zaren da Allah ya samu da sama icen da sai ya kawo ƙasa ya koma da zare ne ya ja shi yanan ya ja shi shine in suna sai ya kama kuɗi kai tsaye sai ya ta kuji ya ja zare ya lawaya nan ya jawo wa lawaya nan ka yi ajiba sai aka kuji an turu an ɗan da shi a inda zai a yi rasa ya inda zai na kuɗi ga shanuwa ta ba da madara ta ba da mai ga raƙumma a azaɗin bin kaya a hau a yi tahiya bolin su magani amma duk waɗanda da Allah ya warka wadanda ka taɓa shi suna bugun gaba suna ce su sun kai kaza amma Allah ya gaskiya ya ce maka hare inhum illa kal an'ami bal hum adallu su kamar dabbobi ne yake amma sun yi dabbobi bacewa amma tin tinkaho suka yi musamman ga duniyar musulmi su ka kera kaza su adda technology su adda ilimin likitanci su sun kirkiro kare kaza su sun kayo kira kaza su ka kaza musulmi ba su yi koyi ba ga waɗanda dabbobi ka diba in ku mutane wuce an ba ku waɗanda kima to ga dabba ma an ba ta wata wa guri har yau wata bajin najjana gurin madararsa aka sha wa da sha madararsa ba wata wa guri amma waɗanda saboda sun yi dabbobi lalacewa maimakon Allah ya baka ni'ima wani abu ya bayyana ga hannunka ka gode ma Allah ba alfahari kai ba ko kuri ko ka wawa so bane ba haka nan yi ba to insha Allah subhanahu ta'ala gobe za mu ji yadda huda-huda ya karanta ma annabi Sulaimanu labarin da ya gani da kuma matakin da Sulaimanu zai ɗauka Allah ka kai mu gobe lahiya ka sa albarka ga abin da muka karanta ka ba mu jikon aiki da shi kuskure Allah ka yayi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk